Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan wata kisa ce ta wata baiwar Allah tana wucewa sai ta ga wani tsohon mutum kuma gashi da alama yana fama da taɓin hankali. Sai ta ga wannan bawan Allah yana buƙatar taimako. Sai ta so ta taimaka masa, ta je ta same shi, ta ce baba me kake yi? Sai ce ina zana aljanna ne gida gida ina sayarwa. Sai matan ta yi murmushi ta ce to ina so na sayi aljanna nawa za ka sayar mun? Sai ce ya yanko wani kuɗi sai ya gaya mata. sai ta ɗauka ta bashi ta tafi da ta je ta kwanta da daddare sai ta yi mafarkin ta shiga aljanna sai ta gaya mijinta ga fa abin da ya faru washe gari mijin sai ya karaɗo da gudu ya zo ya samu wannan tsohon ya ce masa malam na zo sayan aljanna wannan tsohon da ya daga kai ya kalle shi sai ya ce masa ai aljanna ba ta sayarwa ba ce ba a siyar da ita sai ce amma jiya ka sayarwa iyalina sai ce a'a iyalinka ba aljanna ta zo siya ba taimako ta zo ta yi ta ganni ne mabukaci bayan da nake ne ta zo ta taimaka min amma ka yanzu da gudu da ka taho ka zo ba ba ka zo ka taimaka min ba ne ka zo ka sayi aljanna ne ita kuma aljanna ba a sayar da ita Allahu akbar darasin da zamu dauka anan ne, idan kana son shiga aljanna to ka taimaka mutane burinka kuma ya zama taimakon ba wai wani abu ba bayan wannan taimako irin waɗannan mutane za ka gan da yawa kan hanyarka ta zuwa ko dawowa abinda da kawai kake bukata ka ɗauki wani abu ka basu idan Allah ya karɓa sai ka samu kanka aljanna Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh